بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الأحزاب أن سوكر دائتا أمدينة دقمنفو بن سورر bayanin يد الله يكيبا النبي annabinsa وادا da gare shi da iyalan gidansa. Tafsiri يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما يا kai wannan annabi ka tabbata kai da waɗanda suke tare da kai akan tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ka ji tsoronsa shi kaɗai. kada ka bi kafirai da munafukai cikin son zuciyarsu, Haƙiƙa. Allah masani ne ga abin da kafirai da munafukai suke shiryawa na makirci, mai hikima ne a cikin halittarsa da tsarinsa. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik, inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Abi abinda da Ubangijinka yake saukar maka na wahayi, hakika. Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuke aikatawa, babu wani abu da yake kubuce masa kuma zai yi muku sakayya akan ayyukanku. وتوكل على wa kafa بالله wakila. kuma ka dogara ga Allah shi kaɗai a cikin duk lamuranka Allah ya isa ya zama mai ba da cikakkiyar kulawa ga duk wanda ya dogara gare shi cikin bayinsa. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل kamar yadda Allah bai halicci zuciya biyu a ƙirjin mutum ɗaya ba haka ma bai sanya matan aure su zama a matsayin iyaye mata ba wajen haramcin aurensu haka nan bai sanya 'ya'yan riko su zama tamkar 'ya'ya na tsatso ba haƙiƙa zahiri shine mutum ya haramta wa kansa matarsa ta aure ya kamanta ta da mahaifiyarsa ko ‘yar uwarsa, hakanan jibintar wani ɗa da mayar da shi kamar ɗan da mutum ya haifa, duk waɗannan abubuwa guda biyu zahiri da jibintar ɗa suna cikin al'adun jahiliya waɗanda musulunci ya hana yin su Zahiri da jibintar ɗa maganganu ne kawai da kuke maimaitawa da bakunanku, amma ba gaskiya ba ne. matar aure ba uwa ba ce, hakanan ɗan riko ba ɗa ba ne na hakika. Allah yana faɗin gaskiya don bayansa su yi aiki da ita kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما waɗanda kuke riya cewa ‘ya'yanku ne, ku danganta su zuwa ga iyayensu na asali, yin hakan shi ne adalci har a wurin Allah, idan kuma ba ku san iyayensu na asali ba, waɗanda za ku danganta su zuwa gare su, to su ‘yan uwanku ne a addini, kuma waɗanda kuka ‘yanta su daga bauta, kuna iya kiransu ku ce, Ya kai ɗan uwana, ko ya kai ɗan bafana, babu laifi a kanku. idan ɗayanku ya yi kuskure ya danganta ɗan riƙo zuwa ga wanda yake riƙonsa, zai yi laifi ne idan da gangan ya aikata Allah ya tabbata mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa, kuma mai jin kansu ta yadda baya kama su idan sun yi kuskure. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا النبي محمد يا في مؤمنين چنچنتا دكنسو cikin duk abin da ya kira su zuwa gare shi, ko da ko zukatansu suna karkata ga waninsa, kuma matansa a matsayin iyaye suke ga dukkan muminai. Don haka ya haramta a kan duk wani mumini ya auri wata daga cikinsu bayan mutuwar annabi. ‘Yan uwan juna sashensu ya fi cancanta da sashe a wurin gado, a cikin hukuncin Allah fiye da ma'abota imani da waɗanda suka yi hijira saboda Allah, waɗanda suka kasance suna gadon juna a tsakaninsu a farkon musulunci. sai aka shafe yin gadonsu daga baya, sai dai idan ku mumine kun yi wa masoyanku waɗanda ba su da gado alheri, na yi masu wasiya da kyautata masu, to hakan ya halatta. Wannan hukunci yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz don haka aiki da shi ya waje ba. واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا يا كيوانا النبي ka ambaci lokacin da muka riƙe alkawari mai ƙarfi daga annabawa a kan su bauta wa Allah shi kaɗai, kada su yi shirka da shi, kuma su isar da abin da aka saukar musu na wahayi, mun riƙe irin wannan alkawari daga gare ka a keɓe, haka ma daga annabi Nuhu da Ibrahim da Isa ɗan Maryama. Duk mun riƙe alkawari mai ƙarfi a kan su cika amanar da aka ɗora masu ta isar da saƙonnin Allah. ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما Allah ya rike wannan alƙawari mafi ƙarfi daga annabawa don ya tambayi masu gaskiya daga manzanni game da gaskiyarsu kuma ya zama tsoratarwa ga kafirai. Allah ya tanadar ma waɗanda suka kafirce masa da manzanninsa azaba mai raɗaɗi ranar alƙiyama, ita ce wutar jahannama. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da abin da ya shar'anta ku tuna ni'imar Allah da ya maku yayin da rundunonin kafirai waɗanda suka haɗu don yaƙar ku suka zo Madina kuma munafukai da Yahudawa suna taimaka masu sai muka aiko musu da wata iska mai suna Saba inda aka taimaki annabi da ita kuma muka aiko da rundunar mala'iku waɗanda ba ku gansu ba sai kafirai suka ba da baya suna ta gudu suka kasa yin komai hakika dangane da abubuwan da kuke aikatawa mai gani ne babu abin da yake buya a gare shi kuma zai saka muku akan ayyukanku إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب hanajir. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا haka ya faru a yayin da kafirai suka zo maku ta saman kwarin da ƙasansa ta gabas da yamma a lokacin ne idanuwa suka daina ganin komai sai abokan gabarsu zukata suka kawo makoshi saboda tsabar tsoro kuka yi ta zace-zace iri-iri ga Allah wani lokacin ku yi zaton samun nasara wani lokacin ku yi zaton rashinta. هنالك na المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا a wannan yanayi na yaƙin Kanda yaƙin gwalalo an jarrabi muminai da abin da suka gamu da shi na taron dangin makiya a kansu suka rikice rikicewa mai tsanani saboda tsananin tsoro muminai na gaskiya suka bayyana daga munafukai Aka gane kowa da kowa. Wa'izye Kulun munafuƙu na wallazi na fi ƙulu bihin maraɗumma wa "Caddanallahu wa Rasuluhu" illa wurura. A wannan rana, sai munafukai da masu launin imani waɗanda akwai shakka a zukatansu suka ce. alkawarin da Allah da manzo suka yi mana na samun nasara akan abokan gabarmu da tabbata a bayan ƙasa ba komai bane face ƙarya wadda ba ta da tushe. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يا kai wannan manzo ka ambaci yayin da wasu daga cikin munafukan madina suka ce ya ku mutanen yasriba sunan Madina ne kafin zuwa Musulunci, ba ku da wurin sauka a gindin dutsen Sal'i kusa da ramin gwalalo, don haka ku koma gidajenku. Wasu daga cikinsu suna neman izini daga annabi ya ba su dama su koma gidajensu, suna da awar gidajensu a buɗe suke ga abokan gaba, alhali ba a buɗe suke ba, kawai suna son gudu ne daga abokan gaba da wannan uzuri na ƙarya. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها illa يسيرا da a ce abokan gabar za su shigo musu madina ta kowane saƙo kuma su nemi su dawo zuwa ga kafirci da shirka da Allah da sun aikata haka ba za su ƙi yin ridda da komawa kafirci ba sai ‘yan kaɗan daga cikinsu. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا حقيقه waɗannan munafukai sun yi wa Allah alkawari bayan sun gudu daga yaƙi ranar Uhud akan cewa idan ya nuna musu wani yaƙin lalle za su yaƙi abokan gabarsu kuma ba za su gudu ba don tsoron abokan gaba sai dai sun warware wannan alkawarin nasu tabbas bawa abin tambaya ne game da alkawarin da ya ɗauka tsakaninsa da Allah kuma da sannu za a yi masa hisabi a kansa. قل لن ينفعكم الفرار mauti فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا ka ce ma waɗannan ya kai wannan manzo guduwa daga yaƙi ba zai amfana muku komai ba in kun gudu daga yaƙin ne don tsoron mutuwa ko kisa don ajali a ƙaddare yake kuma idan kuka gudu amma lokacin mutuwar ku bai yi ba to ba wani daɗi da za ku ji face ɗan lokaci kaɗan. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كغايا مسو يا كاي wannan manzo waye zai kare ku daga Allah idan ya nufe ku da abin da kuke ki na mutuwa ko kisa ko ya nufe ku da abin da zai amfane ku na alheri da kubuta ba wanda zai kare ku daga haka sannan waɗannan munafukai ba za su samu wani koma bayan Allah wanda zai jibinci lamarinsu ba, ko wani mataimaki da zai kare su daga ukubar Allah. Qad ya alamu Allah al’amu’awwiƙin minkum walƙa’ilina li’ikwanihim halun ma’ilaina, wala ya tuna albasa illa ƙalila. Allah ya san masu kashe ma wasu gwiwa wajen fita yaƙi tare da manzon Allah, daga cikinku da waɗanda suke cewa ‘yan uwansu, ku zo wurinmu kada ku yi yaƙi tare da shi don kada a kashe ku. Hakika muna ji muku tsoron kisa, waɗannan masu kashewa mutane gwiwar su ma ba sa zuwa yaƙi sai ɗan kaɗan don su kare kansu daga abin kunya ba don su taimaki Allah da manzansa ba. فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا masu yi muku ruwa ne ya ku muminai da dukiyoyinsu ba za su taimaka muku bayar da ita ba kuma rowar rayukansu ne ba za su yi yaƙi tare da ku ba kuma marowata ne ga nuna muku ƙauna ba za su ƙaunace ku ba idan abin tsoro ya zo yayin gamuwa da abokan gaba sai kaga suna kallon ka ya kai wannan manzo idanuwansu suna jujjuyawa saboda tsoro kamar yadda idanu wanda yake cikin mayan mutuwa suke jujjuyawa idan tsoron ya tafi daga gare su suka samu natsuwa sai su cutar da ku da maganganu marasa kyau da bakunansu suna masu yi muku rowar ganima suna neman inda take masu waɗannan siffofi ba su yi imani na hakika ba don haka sai Allah ya ɓata ladar ayyukansu, wannan ɓatawar abu ne mai sauƙi a wurin Allah. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ۖ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا waɗannan matsoratan suna zaton waɗannan ƙungiyoyin da suka taru domin yaƙar manzon Allah da yaƙar muminai ba za su tafi ba har sai sun gama da muminai kuma ba za a ƙaddara waɗannan rundunoni su zo karo na biyu da waɗannan munafukai sun yi burin ina ma suna wajen madina tare da larabawan ƙauye suna tambayar labarurrukan ku me ya faru da ku bayan abokan gabar ku sun yaƙe ku da suna tare da ku ya ku muminai da ba za su yi yaƙi tare da ku ba sai ɗan kaɗan don haka kada ku damu da su kada ku yi baƙin ciki a kansu لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا kuna da abin koyi cikin abin da manzon Allah ya faɗa da abin da ya aikata kyakkyawan abin koyi don haka ya je yaƙi da kansa mai daraja to ta yaya ku za ku yi rowar rayukansu a madadin nashi ran ba wanda yake koyi da manzon Allah sai wanda yake kwaɗayin lada a wurin Allah da rahamarsa kuma yake kwaɗayin ranar lahira kuma ya aiki don hakan ya ambaci Allah da yawa amma wanda baya kwaɗayin gidan lahira baya ambaton Allah da yawa to wannan baya koyi da manzon Allah ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما يا عند muminai suka ga waɗannan rundunoni waɗanda suka من يا كرسو sai suka wannan shine abin da Allah da manzonsa suka yi mana alkawarin zai faru na jarrabawa da samun nasara kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya akan haka gashi ya faru don haka wannan rundunoni da suka gani babu abin da hakan ya ƙara musu sai imani da Allah da jayuwa zuwa gare shi من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا daga cikin muminai akwai wasu mazaje da suka yi wa Allah gaskiya suka cika alkawarin da suka yi masa na tabbata da haƙuri akan jihadi a tafarkin Allah daga cikinsu akwai waɗanda suka mutu ko aka kashe su akan tafarkin Allah kuma akwai waɗanda suke jiran shahada a tafarkin Allah waɗannan muminai ba su canza abin da suka yi wa Allah alkawari ba, kamar yadda munafakai suka yi da alkawaransu. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما domin Allah ya saka wa masu gaskiya waɗanda suka cika alkawarin da suka ɗaukar wa Allah da gaskiyarsu da cika alkawarinsu, kuma ya azabtar da munafukai masu warware alkawarinsu idan ya ga dama, ta hanyar ya kashe su gabanin su tuba daga kafircinsu, ko kuma ya datar da su su tuba. Hakika, Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga zunubansa, kuma mai yawan jin kai ne a gare shi. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله يا مير دك أبيل القريشة دفان دوات أن دسكت على دسو دبك إن سو دامورسو da bakin saboda rashin samun abin da suka yi buri ba su ci nasarar abin da suka yi nufi ba na gamawa da muminai ba Allah ya isar wa muminai yin yaƙi da su da abin da ya turo na iska da abin da ya saukar na mala'iku hakika Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne babu wanda ya isa ya galaba a kansa face sai ya rinjaye shi kuma ya ƙasƙanta shi وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا كما ألا يا سوكر da دسكتي مكيسو cikin Yahudawa daga ganuwarsu da suke ɓuya a cikinta daga abokan gabarsu, ya jefa musu tsoro a zukatansu, har ya zamanto ku muminai kuna kashe wasu daga cikinsu. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً Allah ya mallaka muku gonakinsu bayan halakar da su abin da yake cikinsu na shuke-shuke da dabino, kuma ya mallaka muku gidajensu da wasu dukiyoyinsu, ya mallaka muku ƙasar Khaibar, wadda har yanzu ba ku takata ba, amma nan gaba za ku takata, wannan alkawari ne da bushara ga muminai. Hakika Allah mai iko ne akan komai, babu abin da yake gajiyar da shi. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ya kai wannan annabi ka faɗa wa matanka yayin da suka nemi ka yalwata musu a wajen ciyarwa kuma alhali baka da abin da za ka yalwata musu da shi to ka ce da su idan rayuwar duniya da adanta kuke so to ku zo in jiyar da ku daɗin da ake jiyar da waɗanda aka saki sannan sai na sake ku saki wanda babu cutarwa a cikinsa وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما idan kuwa kun kasance kuna son yardar Allah da manzansa ne kuma kuna son aljanna a gidan lahira to ku yi haƙuri da yanayin da kuka samu kanku a ciki haƙiƙa Allah ya tanadar mu wadda ta kyautata a cikin ku ta hanyar haƙuri da kyakkyawan zama lada mai girma. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ya ku mata annabi duk wadda a cikinku ta zo da alfasha ya, to za a ninka mata azaba ranar alkiyama ninki biyu saboda matsayinta da darajarta da kuma kare ɓangaren annabi wannan ninkawar abu ne mai sauƙi a wurin Allah ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما duk wadda ta dawwama kan ɗa'ar Allah da manzansa a cikinku kuma ta yi aiki nagari abin yarda a wurin Allah to za mu ba ta ninkin ladar watanta cikin mata, kuma mun tanadar mata lada mai girma a lahira shi ne aljanna. Ya nisa an nabi ka ahadin minan nisa’i’in taƙaitun. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا ku mata annabi ku ba kamar sauran mata kuke ba wurin falala da matsayi kuma babu wadda za ta kama tafarkinku matuƙar kun kamanta umarnin Allah kun nisanci haninsa kada ku tausasa murya ku sirranta sauti idan kun tashi yin magana da bare daga cikin mazaje sai wanda a zuciyarsa akwai cutar munafunci da sha'awar haramun ya yi kwaɗayin barna ku faɗi magana wadda babu shakka a cikinta ta gaskiya ba ta wasa ba gwargwadon bukata. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا كتبت اتكين جدا جنكو كدكو بتدك اتكين fita daga cikinsu ba كدكو بيينا كاونكو kamar yadda mata suke yi kafin zuwa musulunci ta yadda suke bayyana jan hankalin maza ku yi sallah a cikakkiyar kama ku ba da zakkar dukiyoyinku ku yi biyayya ga Allah da manzansa hakika Allah yana so ya tafiyar muku da cuta da ƙazanta ya ku mata annabi ya ku iyalan gidansa yana so ya tsarkake zukatanku ta hanyar yi muku ado da kyawawan ɗabi'u da nesanta ku daga munanan ɗabi'u tsarkakewa cikakkiya ta yadda babu wata ƙazanta da za ta yi saura. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا kuma ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da ya saukar wa manzansa da kuma sunnar manzansa mai tsarki hakika Allah mai tausasawa ne a gare ku, yayin da ya muku baiwa ya sanya ku a gidan annabinsa, kuma masanin lamarinku ne, yayin da ya zaɓe ku kuka zama matayen annabinsa, kuma ya zaɓe ku kuka zamanto iyayen dukkan muminai daga al'ummarsa. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما lalle waɗanda suke ƙanƙan da kai ga Allah da biyayya a cikin maza da masu ƙanƙan da kai da biyayya a cikin mata da masu gaskata Allah cikin maza da masu gaskata Allah cikin mata, da masu yin ɗa'a ga Allah maza, da masu ɗa'a ga Allah mata, da masu gaskiya cikin imaninsu maza, masu gaskiya cikin imaninsu mata, da masu haƙuri akan ɗa'ar Allah da barin saɓo da musifa maza, da masu haƙuri akan ɗa'ar Allah da barin saɓo da musifa mata, da masu bayar da sadakar dukiyoyinsu a farilla da nafila, a cikin maza da mata, da masu yin azumin farilla da nafila saboda Allah. a cikin maza da mata da masu kiyaye al'aurarsu ta hanyar suturce ta ga wanda bai dace gani ba da kuma nisantar alfashar zina da abubuwan da suke kaiwa zuwa ga zinar a cikin maza da mata da masu tuna Allah a zukatansu da harshensu sau da yawa a bayyane da ɓoye a cikin maza da mata. Allah ya tanadar musu gafarar zunubansu da kuma lada mai yawa a ranar alkiyama shine aljanna. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بايا إن كانت mumini ko اذا الله Allah زنسا سكا ينكي yanke wani ya zama suna da sauran wani zaɓi cikin karɓar hukuncin ko kuma ƙin karɓarsa duk wanda ya saba wa Allah da manzansa to haƙiƙa ya ɓata gabarin tafarki madaidaici ɓata mabayani. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يا كي wannan manzo ka tuna lokacin da kake gaya ma waɗanda Allah ya yi masa ni'imar musulunci kuma kai kai masa ni'imar ‘yantawa daga bauta ana nufin Zaid bin Haritha lokacin da ya zo neman shawarar sakin matarsa Zainab bintu Jahash sai ka ce masa ka riƙe matarka kada ka sake ta kuma ka ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa kana ɓoye abin da Allah ya yi maka wahayinsa a cikin zuciyarka na aurenka da Zainab don tsoron mutane alhali kuma Allah zai bayyana sakin da zai zai yi wa Zainab da aurenka da ita kuma Allah ne ya fi cancanta ka ji tsoronsa a cikin wannan lamari yayin da hankalin zai ya kwanta ya ji baya santa kuma ya sake ta sai muka aurar maka ita domin kada ya zama akwai laifi ga muminai idan suka auri matayen ‘ya'yansu na riko idan sun sake su. kuma iddarsu ta cika hakika lamarin da Allah ya tsara sai ya kasance babu wanda ya isa ya hana shi faruwa. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا babu wani laifi kan annabi Muhammad ko ƙuntatawa cikin abin da Allah ya halatta masa na auren matar ɗansa na riko domin shi a cikin haka yana bin tsarin annabawan da suka gabace shi ne ba shi ne farko a cikin annabawa ba. kuma hukuncin da Allah ya yanke na tabbatar da wannan aure da kuma hana jingina ɗan riko zuwa ga mariƙinsa wani abu ne da annabi ba shi ra'ayi ko zaɓi akan haka hukunci ne da aka zartar babu dawowa a cikinsa. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا waɗannan annabawa waɗanda suke isar da saƙon Allah wanda ya saukar masu zuwa ga al'ummominsu, kuma ba sa tsoron kowa sai Allah, kuma ba waiwayawa zuwa ga abin da wani yake faɗa yayin da suke aikata abin da Allah ya halatta masu Allah ya isa ya zama mai kulawa da ayyukan bayansa don yi musu hisabi a kansu, ya kuma saka musu a kansu, wanda ya aikata alheri ya ga alheri, wanda kuma ya aikata sharri ya ga sharri. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما annabi muhammad bai kasance uba ga wani daga cikin mazajenku ba ba shi ya haifi zaid ba ballantana ya haramta ya auri matar zaid idan ya sake ta sai dai shi manzo ne zuwa ga mutane gaba ɗaya kuma cikamakin annabawa babu wani annabi a bayansa hakika ya tabbata masani ne ga dukkan komai babu wani abu da yake ɓuyar masa daga lamarin bayansa يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta masu, ku ambaci Allah a zukatanku da harsunanku da an ambato mai yawa. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kuma ku tsarkake shi ta hanyar yi masa tasbihi cewa Subhanallahi da hailala a farkon yini da ƙarshensa saboda falalar waɗannan lokutan. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله shine wanda yake muku rahama kuma yake yabonku mala'ikunsa kuma suke yi muku addu'o'in alheri don ya fitar da ku daga duhun kafirci zuwa ga hasken imani Hakika Allah mai rahama ne ga muminai, ba zai azabtar da su ba idan suka yi masa biyayya suka kamanta umarninsa suka nisanci abubuwan da ya hana. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما gaisuwar muminai a ranar da za su haɗu da Ubangijinsu ita ce, aminci da kubuta daga dukkan abin ƙi kuma Allah ya tanadar musu lada mai girma shine aljannarsa takayya a gare su saboda yi masa ɗa'a da kuma nisantar sabansa. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا كي ونا النبي حقيقه mun aiko ka ga mutane don ka zama mai shaida a kansu cewa ka isar da abin da aka aiko ka da shi gare su kuma mai bushara ga muminai da abin da Allah ya tanadar musu na aljanna kuma mai tsoratar da kafirai da abin da ya tanadar musu na azaba وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا kuma mun aiko ka a matsayin mai kira zuwa ga kaɗai ta Allah da yi masa ɗa'a, kuma mun aiko ka ka zama fitila mai haske wadda duk mai neman shari'a yake haskaka da ita. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا kuma ka gaya wa muminai masu aiki da abin da Allah ya shar'anta cewa suna da daraja mai girma a wurin Allah wadda ta haɗa da ba su nasara a duniya da tsiransu a lahira ta hanyar shiga aljanna. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا kuma kada ka bi kafirai da munafukai a cikin abin da suke kira zuwa gare shi na hana yaɗuwar addinin Allah ka kawar da kai daga gare su wataƙila wannan ya sa su imani da abin da ka zo musu da shi ka dogara ga Allah a cikin dukkan lamarinka wanda daga cikinsu akwai samun nasara akan abokan gabarka Allah ya isa ya zama abin dogaro wanda bayi za su dogara da shi a cikin dukkan lamarinsu na duniya da lahira يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta musu idan kuka auri mata muminai sannan kuka sake su gabanin ku tare da su to babu wata iddar ku a kansu sawa'on ta hanyar yin jini ko da watanni, saboda an san kubutar mahaifarsu wato ba su da ciki, saboda rashin tarewa da su, kuma ku jiyar da su daɗi da dukiyoyinku, gwargwadon iyawarku domin sauƙaƙa musu raɗaɗin rabuwa da ku, kuma ku bar su su tafi ga iyalansu ba tare da kun cutar da su ba. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما يا كي wannan annabi haƙiƙa mun halatta maka matayanka waɗanda ka ba su sadakinsu kuma mun halatta maka abin da ka mallaka na kuyangu daga cikin abin da Allah ya baka ganimarsa daga bayan da aka kamo a wurin yaƙi, kuma mun halatta maka auren ‘ya'yan uwan mahaifinka ko ‘ya'yan ƙaninsa da ‘ya'yan ƙanwar mahaifinka ko ‘ya'yan ‘yar mahaifinka da ‘ya'yan ƙanin mahaifiyarka ko ‘ya'yan wa mahaifiyarka da ‘ya'yan ƙanwar mahaifiyarka waɗanda suka yi hijira tare da kai daga maka zuwa Madina, kuma mun halatta maka ka auri mumina wadda ta baka kyautar kanta ba tare da ka bata sadaki ba, matukar kana son ka aure ta. amma auren mace kyauta ba tare da sadaki ba ya keɓanta da annabi ne bai halatta ga waninsa ba hakika mun san me muka wajabta wa muminai game da matayensu ta yadda bai halatta a gare su ba su auri sama da mata hudu kuma mun san abin da muka shar'anta masu game da bayansu mata ta yadda ya halatta su ji daɗi da waɗanda suka ga dama a cikinsu ba tare da ƙayyada adadi ba mun halatta maka abin da muka halatta maka daga cikin abin da aka ambata wanda ba mu wa waninka ba don kada ka shiga cikin kunci ko wata wahala hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba gare shi kuma mai jin bayansa ne ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ya kai wannan manzo idan ka ga dama ya halatta ka jinkirta kwanan wadda ka dama a cikin matanka wato ka ki kwana da ita kuma ka jawo wadda ka dama duk wadda ka nema ta zo daga cikin waɗanda ka jinkirta kwanansu to babu laifi a kanka cikin hakan wannan zaɓin da ya lota maka da aka yi an yi ne matanka su ji daɗi kuma su yarda da abin da ka ba su gaba ɗayansu saboda sun san baka bar wani wajibi ba kuma babu wani haƙƙi da kai lowar ba da shi Allah ya san abin da yake cikin zukatanku ya ku maza na karkata zuwa ga wani sashe daga cikin matanku ku bar wani sashe. Allah ya tabbata masani ne da ayyukan bayansa, babu wani abin da yake buya a gare shi daga cikinsu, kuma mai haƙuri ne baya gaggauta musu azaba ko sa tuba. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا baya halatta a gare ka ya kai wannan manzo ka auri wasu matan daban ba matan da suke ƙarƙashin igiyar aurenka ba kuma baya halatta ka sake su ko ka saki wasu daga cikinsu don ka auri wasu matan daban ko da kuwa matan da kake so ka aura ɗin kyansu ya baka sha'awa sai dai ya halatta a gare ka kai sadaka da wadda ka ga dama daga cikin abin da damanka ta mallaka ba tare da ƙayyade wani adadi ba hakika Allah mai kulawa ne akan dukkan komai wannan hukuncin yana nuna falalar iyayen muminai don an hana a sake su kuma an hana a yi musu kishiyoyi يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يا قوة أن تسكي إيماني دا الله suka yi aiki da abin da ya shari'anta musu kada ku shiga gidan annabi sai dai idan ya yi muku izinin shiga ta hanyar gayyatar ku zuwa cin abinci kuma kada idan kun shiga ku tsawaita zama kuna jiran abinci ya nuna kawai dai idan an gayyace ku zuwa cin abinci to ku shiga idan kun ci to ku tashi ku tafi kada ku zauna sashen ko yana ɗebe wa sashe kewa da hira don zaman hirar da kuke yi yana cutar da annabi kuma yana jin kunyar ya ce ku tashi ku tafi amma Allah baya jin kunyar ya yi umarni da gaskiya don haka ya umarce ku da tafiya don kada ku cutar da annabi da wannan zaman kuma idan za ku nemi wata bukata daga matan annabi kamar ta mazubi ko makamancinsa to ku nemi bukatar ku amma ta bayan shamaki kada ku nema gaba da gaba don kar idanunku su gansu don kare musu mutunci saboda matsayin annabi neman wannan buƙatar ta bayan shamaki shi ne ya fi zama tsarki ga zukatanku da zukatansu kuma don kada shaidan ya shigar muku da wasu wasi da ƙawata abu maras kyau a zukatanku da zukatansu kuma bai dace a gare ku ba ya ku muminai ku cutar da manzon Allah ta hanyar zama a gidansa domin yin hira ko kuma ku auri matansa bayan mutuwarsa ba domin su iyayen mumine ne kuma bai halatta wani ya auri mahaifiyarsa ba lalle irin wannan cutarwa wadda daga cikinta akwai auren matansa bayan ya mutu haramun ce kuma zunubi ce mai girma a wurin Allah. In tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Idan kuka bayyana wani abu daga ayyukanku ko kuma kuka ɓoye a zukatanku. to ba abin da zai ɓuya ga Allah daga cikinsu, domin Allah masanin dukan komai ne, babu wani abu daga cikin ayyukanku da yake ɓuya a gare shi, kuma zai saka muku akan ayyukanku idan alheri ka gabatar za ka ga alheri, idan sharri ne za ka ga sharri. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا babu laifi akan mata annabi iyayensu ko ‘ya'yansu ko ‘yan uwansu ko ‘ya'yan ‘yan uwansu maza ko mata ko ‘ya'yan ‘yan uwansu na shayarwa na dangantaka su gansu ko su yi magana da su ba tare da shamaki ba hakanan babu laifi idan mata muminai ko abin da damansu ta mallaka su yi magana da su ba tare da shamaki ba, ku ji tsoron Allah ya ko muminai mata cikin abin da ya muku umarni da abin da ya hana, domin yana ganin duk abin da kuke aikatawa da abin da yake fitowa daga wurinku. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حقيقه Allah yana yabo ga manzon Allah a wurin mala'iku, kuma mala'ikunsa suna yin addu'a ta gari ga annabi, ya ku waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta wa bayansa, ku yi salati ga annabi kuma ku yi masa sallama, yayin da Allah ya yi umarni da girman manzo da yi masa salati. sai kuma ya hana a cutar da shi ya ce ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا حقيقه masu cutar da Allah da manzansa ta hanyar magana ko aiki Allah ya nisanta su ya kore su daga rahamarsa a duniya da lahira kuma ya tanadar musu azaba mai ƙasƙantarwa a lahira sakamakon abin da suka aikata na cutar da manzansa. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا kuma waɗanda suke cutar da muminai maza da mata ta hanyar magana ko aiki ba tare da wani laifin da suka aikata ba wanda zai sa a yi musu hakan to hakika sun ɗau babban laifi da zunubi mabayani. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ‘ya'yanka mata da matan muminai su saki hijabansu zuwa ƙasa don kada al'aurarsu ta bayyana a gaban mazaje bari hakan shi ya fi kusanci a gane su ‘ya'ya ne ba bayi ba babu wanda zai cutar da su kamar yadda ake cutar da bayi mata hakika Allah mai gafara ne ga zunubban wanda ya tuba gare shi kuma mai jin kansu ne لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا idan har munafukai ba su daina munafuncinsu ba ta hanyar ɓoye kafirci da bayyana musulunci da waɗanda a zukatansu akwai fajirci saboda biye wa son zuciyarsu da suke kawo maganganun ƙarya a cikin garin madina domin su raba kan muminai to wallahi za mu umarce ka ka yi musu ukuba kuma za mu ɗora ka a kansu sannan kuma ba za su zauna da kai cikin madina ba sai na ɗan wani lokaci ƙanƙane saboda halakar da su da za a yi ko korarsu daga cikinta saboda ɓarnarsu a bayan ƙasa. mal'unin أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا su korarru ne daga rahamar Allah a duk inda aka haɗu da su, to a kama su a kashe su kisa na haƙiƙa saboda munafincinsu da ya ɗabarna a bayan ƙasa. سنة الله في الذين ta من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا wannan shi ne tsarin Allah mai gudana dangane da munafukai idan suka bayyana munafunci kuma tsarin Allah tabbatacce ne babu wanda ya isa canza shi har abada yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'ah قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا mushrikai suna tambayarka ya kai wannan manzo tambaya ta musu da ƙaryatawa haka ma yahudawa suma suna tambaya game da tashin alkiyama wai yaushe ne lokacin, ka ce da waɗannan sanin lokacin tashin alƙiyama yana hannun Allah shi kaɗai, ba ni da wani abu a ciki, kuma me ya sanar da kai ya kai wannan manzo cewa alkiyama kusa take. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا حقيقة الله يا kori kafirai daga rahamarsa kuma ya tanadar musu wuta mai ci balbal a ranar alkiyama tana nan tana jiransu. خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا za su zauna cikin azabar wannan wuta da aka tanadar musu har abada ba za su samu wani masoyi ba da zai amfane su ko wani mataimaki da zai kare su daga azaba يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا wa الله واطعنا الرسولا ranar alkiyama za a rika jujjuya fuskokinsu a cikin wutar jahannama za su rika cewa cikin damuwa da nadama mu a rayuwarmu ta duniya ina ma mun yi biyayya ga Allah ta hanyar kamanta abin da ya umarce mu da nisantar abin da ya hana ina ma da mun bi manzon Allah a cikin abin da ya kawo mana daga Ubangijinsa. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا na sabila. waɗannan sun zo da hujja ɓatacciya inda suke cewa ya ubangijinmu mun yi biyayya ne ga shugabanninmu da manyan mutanenmu sai suka ɓatar da mu ta farki madaidaci ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ka sanya مو waɗannan shugabannin namu da manyanmu waɗanda suka ɓatar da mu daga tafarki madaidaici ninki biyun abin da ka saka mana na azaba saboda ɓatar da mu da suka yi kuma ka kore su daga rahamarka kora mai girma يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aiki da shari'arsa kada ku cutar da annabinku sai ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa suka aibata shi a jikinsa, amma sai Allah ya kubutar da shi daga abin da suka faɗa, ya bayyana a gare su, kubutarsa daga abin da suka faɗa a kansa. Hakika, annabi Musa ya kasance mai matsayi ne a wurin Allah, ba a mayar masa abin da ya nema, kuma ƙoƙarinsa baya tafiya ba komai. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta musu ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da barin haninsa ku faɗi magana ta gaskiya wadda take daidai lakum a'malakum wa ويغفر lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حقيقة idan kuka ji tsoron Allah kuma kuka faɗi magana ta daidai Allah zai gyara muku ayyukanku ya karɓe su kuma ya kankare muku zunubanku duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa to haƙiƙa ya rabauta rabo mai girma babu rabon da ya kai shi shine rabauta da yardar Allah da shiga aljanna انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا حقيقه mun bijirar da ɗaukar nauyin ayyukan shari'a da kiyaye dukiyoyi da asirai ga sammai da ƙasai da duwatsu sai suka ki ɗaukar wannan nauyi suka ji tsoron ƙarshen abin da zai je ya zo amma ɗan adam ya ɗauka Haƙiƙa, shi mai yawan zaluntar kansa ne kuma mai tarin jahilci ne game da mai zai je ya zo ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما دان ادم يا دو wannan amanar bisa kaddarawar Allah don Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mashirkai daga cikin maza da mashirkai daga cikin mata akan munafuncinsu da kuma shirkarsu da Allah kuma don Allah ya yafe wa mumine cikin maza da mata waɗanda suka kyautata ɗaukar amanar da aka ɗora masu, Allah ya tabbata mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba daga zunubansa kuma mai jin kai ne a gare su